sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Assalamu alaikum, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Muhammad Awal Suleiman ne ke gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci. A yanzu haka al'amura sun kusan tsayawa cika asibitocin gwamnati da dama a sassa daban-daban na Najeriya. Sakamakon yajin aikin da likitoci masu neman ƙwarewa suka tsunduma a ciki saboda dalilai. wannan mataki nasu dai ya bar marasa lafiya a cikin halin rashin tabbas domin babu mai iya cewa ga yawan allurai ko kwayoyi da ma'aikatan jinya za su yi ko za su bai wa majinyata, bar ma batun masu buƙatar tiyata ko aiki. Abokiyar aikinmu, Bilkisu Ahmed, ta ziyarci babban asibitin Wuse da ke Abuja, kuma a lokacin ziyarar tata na tattauna da ita ta wayar tarho. Ke yanzu haka ina tsaye a kofar babban asibitin gwamnati da ke Wuse. To, yaya maganar yajin aiki akwai likitoci ko babu? Mun shiga mun ga asibiti ba likitoci. Yadda ake idan ka shiga asibiti za ka ga mutane na shiga da fita yanzu haka ba mutane sai dai kawai sauran ma'aikata kamar su wato malaman asibiti wato nurses kenan da kuma sauran ma'aikata. Ya labarin masu jinya? To, abin da nake so na faɗa shine mun je ka san an ka shiga asibiti a matsayinka na ɗan jarida sai ka je an baka izinin shiga ka ga ko ma waye to da farko dai da muka shiga muka ga taryan baki basu suka ce suka ce mu je um, ofis ɗin sakatare da muka je ofis ɗin sakatare muka nuna musu takardan izini da za mu iya shiga asibiti mai magana da eh, likitoci ko masu jinya suka aka ce ita sakataren ta ce mana mu je ofis ɗin admin wato inda masu kula da eh, harkokin asibiti daga can su ma suka ce mu je ofis ɗin md wato shi babban shugaban mai lura da asibitin shi kuma mun ji an ce baya nan yana cikin tiyata yana aiki to a takaice dai ba mu samu wa'anda za mu yi musu magana ba mu ga majinyata ba ba mu kuma ga kowane likita ba da zai mana magana to an ce ana yajin aiki amma kuma kin ce shi md wato babban shugaba na asibitin yana can wurin aikin fiɗa shi ne yajin aikin ba ne eh, na to abin dai da muka labarin dai da muka samu kenan mu dai bamu gan shi ba abin da suka ce mana kenan cewa yana ɗakin um, wato ɗakin tiyata ɗakin da ake aiki to kina so ki ce mana yajin aikin bai samu karbuwa ba kenan sosai ko kuma yake gani ina dai jin kawai shine dai wannan ya dan keɓe wannan lokaci ya yi watakila um, aikin an yi riga an sa ranar yin aikin to ba yadda zai yi ina jin sai sa ya tsaya ya yi wannan aikin amma a yadda a bayyana dai mun shiga ba mu ga alaman ana alaman ana wani aiki ba dai kawai likita ko da marasa lafiya yajin aiki kam ana yin shi amma shi shi babban likitan ko kuma in ce babban shugaban asibitin an ce yana ɗakin yin aiki. To bayan wannan tattaunawar tawa da Bilkisu ta samu jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan yajin aikin. wannan yajin aiki da likitoci suka tafi ya kake ji me ra'ayinka game da shi? Wato eh yanzu abubuwan da zan iya faɗa kin san yanzu kasan nan komai ga da ya dawo komai sai a hankali saboda haka bai kamata su yi yajin aikin nan ba ya kamata su koma su ji tausayin talakawa su ci gaba da aiki. abin da ya kamata su yi kenan ko da gwamnatin na eh, gwamnati ta rike musu kuɗi ba ta biyan su su je kawai su ci gaba da aiki a in da sun da sun rike hakkin su kan bare ba dole sai an ba su hakkin su don dokoki in babu su kuma ba aiki to dole ne su zaya su ta zai talaka su zo su zauna za a biya su kuɗin su kuna da mara lafiya ne a asibiti ban da wani mara lafiya da yajin aiki da likitoci suke a asibiti me za ka ce game da shi to ne ba ko da wanda sai suka je yaji aiki ai da ma ne ba ba su salari ba ko ko ko ko ne suke nuna ba ba su ba ko ya kamata sai ne su ba su kudi nama sau da su kama aiki to kana ganin su likitocin ya dace ganin cewa sun yi rantse cewa ba su lura da marasa lafiya ko halin kaka ya dace su tafi yajin aiki sun dace kan su sun dace su rantse da cewa su yi aiki ga marasa lafiya amma ya kamata fa yadda su duba kuma su sake ba su hakin su so da komai tafi normal su ma iyali suke da sha gida su ma wuce da iyali an gaida bilkisu domin jin dalilin likitocin na shiga wannan yajin aiki na tattauna da dr nuruddin umar tsohon shugaban likitoci masu neman kwarewa daga asibitin koyarwar jihar gombe kuma a yanzu shugaban kwamitin shari'a da al'amuran majalisar kungiyar ta jihar gombe akwai wasu alƙawura ne da gwamnati suka yi mana wanda ya kai kwana ɗari da goma sha ɗaya muka zauna tare da su aka duba yadda al'amuran suke domin tsofaffin alƙawura ne na daga ciki akwai abin da shafi biyan likitoci da suke aiki a ƙasar nan albashinsu a kankari da kuma biya yadda ya kamata idan muka ɗau wannan biyan albashi za mu kasa shi kashi biyu na farko akwai waɗanda suke suna kamar neman makaman aiki ko kuma in ce korasuwa wato house officers ana biyan su salari da aka ce za a mai da shi kamar daga nan abuja a rinka biya ba kamar yadda aka saba a baya ba su daga cikin su yara ne da suka gama karatun su sun yanzu suna koyan kamar makaman aiki wanda ya zama dole kone likita ya yi kafin a sake shi ya tafi bautar kasa to da yawa daga cikin su ba a biyan su albashin su ba kamar abin da aka saba ba a baya an samu wannan matsala da gwamnati ko da ke daga baya gwamnati ta yi kokari ta gyara amma ba duka ba. To nawa ake biyan su? Eh to ana biyan su yadda ake biyan kowane likita da ya gama. Eh amma misali wai saboda mutane su san korafin a kuma san e ga dalilin ga dalili nawa ake biyan su kuma nawa ya kamata a biya su? Abin da ya kamata a biya su ba ina gaba shine damuwa ba. To mu damuwar mu shine ba wai an rage kuɗin bane biyan nema da ba a yi sai daga baya aka zo aka fara biya din da aka fara biya kuma sai aka samu gibi a ciki sannan akwai kashi na biyu akan albashi din likitocin da suke aiki suke neman kwarewa wanda suna da hanyoyi biyu da ake biyan albashi din akwai wanda suke kan IPPIS wato hanyar biyan salari na gwamnatin tarayya da ake daga can Abuja da kuma wanda suke kan Girnis to wanda suke kan IPPIS din nan su ana biyan su salarin su babu matsala a kai. To amma yadda ka sani mun yadda kan cewa duk waɗanda suke kan gizmis nan a tsere su a kai su kan IPVR saboda a daidaita biyan albashin likitoci a ƙasar nan. Idan ka lura wannan matsalar a ɗin ba mu kaɗai muke da ita ba, amma mu kamar mun ba da haɗin kai ne wa gwamnati akan cewa lalle lalle hakan shine hanya ɗaya da za a iya samu a biya likitoci yadda ya kamata. Muka ba da haɗin kai muka yadda ɗau mu a mai da su ka APPS ɗin. To a samu a zo a ka a yi capturing ɗinsu a mai da su ka IPPS daga Guinness ya zama matsala. Menene matsalar? Na farko shine da yawa daga cikinsu ba sa samun cikakken albashi wasu za su samu kashi arba'in ko talatin daga ciki a wasu lokutan ma wasu daga cikin su ba sa samun ko kuma a cikin albashin sun wata ya kare wannan abin da nake gaya maka ya fi fiye da muna cikin wannan matsalar fiye da kwana ɗari har yanzu haka da nake maka magana a koso ne idan wata ya kare ba su da tabbacin za su samu albashi ne ko ba za su samu albashi ba wannan bangaren waɗanda suke aiki ga gwamnatin tarayya kenan sai na biyu kuma akwai waɗanda suke aiki na jihohi kamar jihohin Imo, Abia da Kiti. Wallahi ba ka dina shi rantsuwa. Akwai waɗanda sun kai wata goma sha tara ba su ji ƙwandala ba a matsayin albashi. Sannan waɗanda mutane da ba a biyan su albashi da suke aiki a jihohin nan. Kada ka manta a cikin wahalan da suke sha ɗin suke samu su fita su je su su yi aiki sannan kuma su ƙara dawowa su zauna babu kokobo. akwai tambayar da mutane da dama suke ta yi na cewa likitoci a lokacin ɗaukan aiki ko kuma lokacin rantsuwar shiga aiki kun ce za ku yi aiki a kowane irin hali to yanzu kuma gashi dalilin albashi ya sa kun shiga yajin aiki wanda ga majinyata a asibiti me za ka iya cewa dangane da wannan rantsuwar lalle mun yi rantsuwa amma abin da mutane za su gane a cikin rantsuwar akwai wani bangare na rantsuwar da kuma ba sa lura da shi a cikin rantsuwar in ka ƙara dubawa sosai akwai inda rantsuwar ta ba mu daman cewa lalle lalle za mu lura da kanmu za mu lura da 'ya'yan waɗanda suka koya mana wannan aiki sannan kuma za mu lura da mu kafin komi to ajiye tsakani da Allah akwai rashin lafiyar da ta wuce yunwa a kai ne likita yanzu ni na baka ansa ai kuma kar in zama likitan na dai san cewa yunwa tana iya hana komai alhamdulillah tun da ka san wannan to mutumin da ya yi wata sha tara ko kuma yi watanni ba a biya shi albashinsa ba ko rashin lafiyar da ya wannan yawa a rantsuwar da muka yi ba fa mun yi rantsuwa cewa za mu yi aiki a ƙasar nan ko kuma za mu yi aiki a al'umma a kowane irin hali ba ne ina so a fahimci wannan abu. to yaya rantsuwa take. Eh, rantsuwa ce da tana da yawa ka rantse za ka yi aiki a jama'a za ka iya za ka ba da guduma iya abin da aka baka za ka rike sirrin mara lafiya za ka yi tunanin da yawa gaskiya. Dr. Nuruddin Umar kenan shugaban kwamitin shari'a da al'amuran majalisar Kungiyar likitoci masu neman kwarewa daga asibitin koyarwa na jihar Gombe. Kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuma shirin Najeriya a yau kuke sauraro a shafin aminiya da dailytrust.com da hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Buzzsprout da Spotify da Google Podcast da TuneIn Radio. Har wa yau kuna iya samun shirin a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. da kuma twittercom aminiatrust To ya kyauta a ce mun ji bangaren gwamnati domin jin abin da ya sa aka gaza wajen samar da abubuwan da likitocin ke bukata don gudanar da ayyukansu. Amma duk ƙoƙarin da ya kamata mu yi domin jin bakin gwamnatin ya ci tara har zuwa lokacin kammala wannan shiri. Saboda haka a nan za mu ja labulen shirin kuma duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai a tare mu a cikin shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na da waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku a madadin su duka. Ku huta lafiya.